Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Rai bakon duniya, kuma dukkan mai rai sai ya mutuwa. Wannan haka yake. Ranar Litinin uku ga watan Janairu al'ummar Najeriya suka wayi gari cikin alhinin rashin ɗaya daga cikin manyan ƙasa ko masu faɗa a ji, Alhaji Bashir Tofa. Kusan duk wanda ka taɓa zai ce shi aka yi wa mutuwar. Marigayin shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NRC a zaben ranar 12 ga watan Yunin 1993, inda ya fafata da ɗan takarar SDP marigayi Moshood Kashimawo Olawale Abiola. Marigayi Alhaji Bashir Tofa ɗan siyasa ne, ɗan kasuwa kuma marubuci. Mun tattauna da wasu makusantan marigayin akan wasu abubuwan da ba a sani ba game da shi. Assalamu alaikum. Sunana Aisha Umar Tofa. Marigayi Alhaji Bashir Tofa yayan mahaifina ne kuma iyayensu ɗaya su bakwai ne a wurin mahaifinsu wannan rashi ba ƙaramin rashi ba ne ba rashi ne wanda ya taɓa mu ƙwarai da gaske har cikin zuciya in akwai inda ya wuce zuciya ma ya taɓa mu rashi ne wanda ya taɓa ba na cikin gida kaɗai ba har na waje raɗaɗin Rashinsa abu ne da ba zan iya misaltawa a cikin zuciyata ba. Na daɗe ban zub da hawaye kamar yadda na zubar masa ba duk da zubar da hawayen bai kamata ba. Dadi mutum ne mai tausayi, yana da tausayi, yana da san jama'a, yana da zumunci, yana da matuƙar zumunci. Mutanen da suke shan inuwarsa ba zan iya misalta yawansu ba. saboda wasu ma ban san su ba waɗanda na sani kaɗai suna da matuƙar yawa dadi uba ne a wajen kowa zan iya tuna shi akan abubuwa da dama da dama ƙarshen gani na da na masa yana kwance ranar da aka kai shi aminu kano na masa tausa a ƙafafunsa kuma na san ya ji daɗin tausan kuma abin ya min daɗi har yanzu farin ciki nake na samu na je na samu ladansa na ƙarshe duk wani kuka na nakan kai wa dadi wani lokacin ko mahaifina bana kaiwa sai dadi hakika mun yi babban rashi ba kaɗan ba mutum ne kuma mai barkwanci kuma mutum ne mai son mutum ya tashi tsaye ya nemi ilimi ya nemi na kansa a kullum a kullum maganarsa shine a nemi ilimi na addini da na boko mutum ya tsaya da ƙafarsa saboda rayuwar nan ba a san yadda za ta kasance ba kuma kullum zai maka maganar ka zama mai gaskiya ka zama mai gaskiya kuma ka zama jajirtacce mukan yi hira da shi akan yadda ƙasa ta lalace kullum ce min yake ku za ku gyara ƙasar nan saboda in ba ku gyara ta ba 'ya'yan ma ba za su iya jin daɗin ta ba yakan gaya min haka mutum ne wanda nakan yi magana da shi wacce take damuna kuma ya bani shawara ya magance min ita kamar mahaifina don wani lokacin mahaifina sai ya ce min idan ana so a yi wani abu sai ya ce ku tura nana ni kenan saboda sun fi ɗasawa da shi muna matuƙar ɗasawa yana ƙaunata sosai da sosai fata na Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana aljanna sunana Dr. Ibrahim Muhammad Adam ni ne shugaban sashen koyar da ilimin tsimi da tanadi da kuma inganta rayuwar al'umma da ke jami'ar gwamnatin tarayya dutse a jihar jigawa marigayin ya kasance babban dan siyasa kuma babban dan kasuwa sannan mashahurin marubuci ne ya rubuta littattafai da dama kuma mai kishin addini da hidimtawa al'umma musamman marasa ƙarfi Allah ya ji ƙansa Allah ya gafarta masa akwai abubuwa da yawa wanda Alhaji Umar Alhaji Bashir Usman Tofa za a yi jimamin rasuwarsa wanda ya taimaka wa mutane da dama mutum ne wanda bai ɗauki kansa wani fiyayye da sauran al'umma ba idan ka same shi a cikin jama'a ba za ka ce shi ne ba saboda akwai shi da ƙasƙantar da kai da zuhuri da ɗaukakan da Allah ya yi masa mutum ne wanda ko ya san ka ko bai san ka bai san ka ba in ka je gidansa zai saurare ka kuma abin da ka zo da shi na idan a taimaka maka ne zai taimaka maka daidai gwargwado wannan mun da, duk lokacin da ya sauko ƙasa musamman ya ware wani ɓangare a gidansa domin ganin mutane kowa da kowa duk wanda kuma ya je marigayi zai saurare shi sannan kuma ya ji korafinsa sannan kuma ya kokarin ya ga ya warware masa wannan damuwa ko matsalatarsa bawan Allah mai kishin addini mai sanin ya kamata wanda baya jin tsoron ya faɗi gaskiya duk inda ya kamata a faɗi gaskiya wanda kuma suna gaba-gaba a duk wani abu da ya shafi ci gaban arewa mun yi rashi matuƙa ba ma ga kano ba ba ga najeriya ba ga duniyar siyasa ga baki ɗaya bawan allah wanda allah ya masa basira ta hangen nesa kuma alhaji bashir usman tofa allah ya gafarta masa ya yi rubuce-rubuce na hikaya na kuma addini wani ɓangarurruka sannan kuma mutum ne wanda duk lokacin da ka ga. ya fito baya maganganu amma duk lokacin da ya fito ya yi magana to ya ga ana nema a zalunci talaka ko a zalunci marasa ƙarfi wanda zai fito domin ya yi magana daga kausan murya don a ƙwace ma talaka haƙƙinsa daɗin daɗawa alhaji bashir usman tofa mutum ne mai kyauta mutum ne mai taimaka marayu mutum ne mai taimakawa marasa ƙarfi musamman a gidansa duk wanda ya sani ya buɗe wani babban katafaren shago kawai ya yana ɗinka kaya yana ajiyewa ne ko kuma ya ɗauki kayan abinci ya ajiye shekara da shekaru haka muka san shi ba abin da ake a shagon nan da ake makare da kayayyaki kala-kala illa a rinka ɗaukowa lokaci-lokaci ana zuwa ana tallafa marayu ana bawa mata marasa ƙarfi ana bawa mutane marasa ƙarfi ana bawa ah, mutane masu bukata na musamman Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da kuma turacom slash trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Muna tattaunawa ne a kan marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa. Mun kuma ji irin gudunmawar da ya bayar a lokacin rayuwar shi. Mun tattauna da waɗansu makusanta marigayin. Sunana da Huza Gitso masanin harkokin tsaro ƙwararre a kan hanyoyin bincike da kuma sanin bayanan sirri da kuma yadda ake ta'amali da su. Eh, mashahurin masani dangane da abin da ya shafi yadda ake gina rayuwar al'umma da kuma ɗabi'un masu aikata laifuka a dazukan yammacin Afirka da kuma ƙasashen Asiya. Alhaji Bashir Usman Tofa Allah ya ji ƙanshi uba ne a gare mu kuma jagora wanda na san shi a shekaru da suka gabata kuma tun daga lokacin da na san shi ya zama uba a gare ni ban taɓa samun wata rana da na taɓa buƙatar ina son ga Alhaji Bashir Usman Tofa ya gagare ni ba. Ya kasance babu dare babu rana kowane lokaci yana yawan yi min wasiya da a dinga zama cikin haƙuri kuma a ci gaba da juriya da kuma tsayuwa akan al'amuran da suka shafi rayuwar mutane. Alhaji Bashir Usman Tofa ya yi tasiri a rayuwata ta fuskoki masu yawa Kamar yadda zan iya cewa irin wannan tasirin ya shafi dukkanin matasan jihar Kano, arewacin Najeriya da ma kusan ƙasa baki ɗaya. Saboda duk lokacin da yake magana, ko da a waya ne irin kalaman da yake yi mana ko yake yi min ni kaɗai irin shi nake jin yana yi a gurin taro, irin su nake ji yana yi wa matasa idan sun kawo mai ziyara. Kuma ya kasance mutum ne da za ka samu tun daga lokacin da yakan fito daga sallar azahar ko sha biyu na rana za ka samu har ya zuwa karfe sha biyu na dare har karfe ɗaya na dare baya nuna gajiyar shi ko a fuska na ganawa da mutane kuma ganawar ba akan wani abu ba ne illa shawarwari da tattauna hanyoyin da za a samar da magun magance matsalolin al'umma ya rubuta waɗansu littattafai masu yawa waɗanda suke cike da wa'azuzzuka da kuma matashiya akan al'adunmu da ɗabi'unmu da yanayin rayuwarmu inda muka fito ma'ana al'ummar jihar kano da kuma al'ummun cikin gari da kuma abubuwa wanda suka shafi yadda ake gudanar da zumunci da yadda ake tsarin zumunci da yadda ake mu'amala ta zumunci da kuma irin taɓarɓarewa wacce aka samu ta zamani wacce bisa dalilanta ya zama ba shi da dare ba shi da rana yana faɗi tashi ba shi gabas ba shi kudu ba shi arewacin Najeriya don tabbatar da cewar ƙasar ta samu ta zauna lafiya. kuma yana tattaunawa akan kowane lokaci a samo hanyoyin da za a bunƙasa rayuwar malaman addini da sauran shugabannin addini domin su zamo sun samu cin gashin kansu ta hanyar da za su samu damar gaya wa shugabanni gaskiya da kuma tsayuwa akan gaskiya da kuma koyar da addinin ba tare da dangwashe ba ya kasance an kafa ƙungiyoyi da dama kamar misali inuwar jama'ar kano kamar misali wato kwamiti na tsaro ƙarƙashin ƙungiyar da ya yi zama shine jagoranta wanda ake cewa KCCI wato Kano Concerned Citizen Initiative wanda take samar da abubuwa masu yawa ta bangaren noma, ɓangaren bunƙasa tattalin arziki, bangaren raya masana'antu, ɓangaren shige da fici, bangaren tsaro, ɓangaren bunƙasa ilimi, bangaren al'amura na yadda za a samu daidaito tsakanin baƙi da 'yan gida a jihar Kano ma'ana tsakanin baƙi waɗanda suka zo jihar Kano suna neman abinci da kuma 'yan gida mu 'yan jihar Kano ta hanyar da za a tabbatar da cewar an samu zaman lafiya mai ɗorewa. Saboda haka a nan ya gwada ƙwarewata da gogewata da iyawata da fahimtata da kuma tabbatuwan da ya samu ƙwarin gwiwar cewar ya fahimtu da cewar lalle ina da abubuwa na, basira waɗanda ƙasa za ta ƙare da su wannan ne ya sanya Alhaji Bashir Usman Tofa Allah ji kanshi ya gafarta mishi ya sanya ni a cikin kwamitoci da dama da ƙungiyoyi da dama na ƙasar Najeriya da kuma na arewacin Najeriya kamar misali abubuwan da suka shafi arewa consultation Legislative forum abinda suka shafi wato abuja round table mun yi rashin alhaji bashir usman tofa ya zauna da ni tamkar da a gurin shi ya bani littattafai da dama waɗanda ya kalli da cewar suna daidai da ƙwarewata da gogewata domin in ƙara ƙwarewa da gogewa ta hanyar karanta waɗannan littattafan kuma na ƙaru matuƙa gaya. Alhaji Bashir Usman Tofa ya yi tasiri a rayuwata ta fuskar neman ilimina inda yake ƙarfafa ni akan ƙara faɗaɗa karatu da ƙara faɗaɗa bincike da kuma ƙara ƙoƙarin tsayuwa bisa gaskiya ba tare da tsoro ba ya ƙarfafa ni a kowanne dare da rana wanda ya kasance awa ashirin da hudu kwana bakwai babu wani lokaci wanda Alhaji Bashir Usman Tofa ba zai iya kira na ba kuma babu wani lokaci wanda ba zan iya kiran shi ba kuma ya tabbatar mun da wato tsarin rayuwa irin tashi wacce take abin koyi na san manya-manyan masu arziki da wadata da kuɗi da waɗanda suka rike makamai a ƙasar nan da yawa amma a sa'anni da masu shekaru irin nashi da ma waɗanda suka biyo bayan shekarun shi kai tsaye ba ni da wani mutum ɗaya na biyun shi wanda zan iya faɗa in ce Allah ya mai arziki ya ba shi ilimi ya ba shi wadata ya ba shi sanin jama'a ya ba shi karamci da girmamawa ta ƙasa ya ba shi rashin tsoro da faɗin gaskiya ya ba shi tunkarar dukkanin wani shugaba da janyo hankalin shi akan abin da ya kamata amma ba ni da irin Alhaji Bashir Usman Tofa kuma Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi sa aljanna makoma. To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Yahuza Ahmad geso shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe da fatan Allah ya ji kan Dr. Bashir Usman Tofa da daukacin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.